Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin taɓa kalashe shirin da ke duba batutuwa da suka shafi zamantakewa al'adu da adinai inda shirin na yau zai duba batun buɗe gidan tarihi na ajiyar ƙasusuwan dabbobi da aka gano bayan wani bincike da masana ilimin binciken tarihi na kasashen Jamus Amurka da sauransu suka yi inda suka gano wasu ƙasusuwan gawawwakin dabbobi da suka rayu shekaru dubunnai a wasu yankunan na jihar Agadez yasa tila amadu ke lale marhabin da ku a wannan lokacin. Jihar Agadez jiha ce da Allah ya albarkace ta da wuraren tarihi daban-daban, al'adu da ma uwa uba jihar da aka gano kasusuwan gawawwakin dabbobi da suka rayu shekaru aru-aru kamar dodon ruwa da ake kira dinosaur da harshen Faransanci. Abu Haruna Baba, daraktan ma'aikatar yawon bude ido a Agadez, ya faɗa mana irin kasusuwan dabbobin da aka gano a wasu yankunan jihar ta Agadez. Dabbobin nan dai kun san akwai da turanci ana ce mai dinosaur dabbobi wannan masu girma a wanda sino suka yi zama nan wajen mu shekara masa annan ma babu dan adam kumbancin shi wajen tadiben har da kihi ma kihi na da kihi dan da shi ma wanda shekarun shi sun kai miliyan nawa ma za a cewa banda kihi ana samun namomin daji wanga kama da ake ce musu ipopotam wannan su ma cikin ruwa ana samun sunan wajen ya mai to wannan na da sun yi wa'anga kakannin wa'anga ne akwai su ma can wajen dan da mun je wajen ingal inda mun ga kasusuwan su akwai kuma eh, abin da ake ce mu tsuntsaye tsuntsaye na da su ma akwai kasusuwan su suna nan an je an bincika an diba an ce eh wannan kasusuwa na tsuntsaye ne wanda suka yi nan wurin da yanzu babu irin su kenan a takaice sai ce miki akwai irin wanga abin bincike za ya sa a kara gano abubuwa da yawa wanda suka yi nan cikin dizar namu cikin ayir sa'annan ma babu mutane ganin cewa ana samun kasusuwan dabbobin birjik a yankunan ya sa hukumomi tare da haɗin gwiwar abokan hulɗarsu suka ɗauki aniyar gina gidan tarihi a agadez da ma koyar da tarihin a makarantu ta yadda ɗaliban za su koyi ilimi gano dabbobin da da ma sanin ta yadda wannan gida zai taimaka wa rayuwar al'umma Agadez. Abu Haruna daraktan ma'aikatar yawon bude ido na jihar Agadez ya kara da faɗa mana alfanan bude gidan tarihi a Agadez. To alhamdulillah wayan gida kasusuwan kun san tarihin da ke gare su ya sa sun yi suna kwarai wanda nasaru musamman suke baro kasashen su don su zo nan wurin su je su gane su sai yasa yanzu wanga zancen gidan tarihi da ake son a yi sai mu ce abu ne wanda za ya unhuwa na komin din na agares ko ko jihar agares gaba ɗaya tunda yanzu wannan abubuwan tarihi in aka hiddo su ba duka ba aka hiddo su muhimmanci aka kawo su nan aka shashanya su cikin wanga eh, gida na tarihi da za a yi kenan mutanen mu za su zawa an samu za su wucewa can su ƙara ganin abubuwa na gargajiya amma wan kasusuwa za a yasa dubannai turawa su zo kenan in sun zo arziki ne ga jiha tunda mutane da yawa za su unhwana a hwala ga otal wurin kwana a hwala ga restoran wurin ci abinci ka a hwala ga gidaje ma wanda mutane na kun san wasu turawa in sun zo sun kwamace su je cikin gidaje na mutane su zamana samu amala da su da su ta otal kuma wanga an agence de voyage su ma su ci unhwanu wannan abin da za a yi tunda mutanen nan suka zo ba motocin kan shiga su ba dole sai sun haye motoci wanga abin tarihi gidan tarihi in aka yi shi gaskiya za ya kawo ma nan jihar agadas ko ku in ce komin ta agadas babba alheri wanda mutane ba su matsammanin shi. Fiye da shekaru 20 kenan da masu bincike a fannin ilimin binciken tarihi na kasashen waje suka share a jihar Agadez suna aikin su na bincike a wasu wurare da ke shimfiɗe da kasusuwan gawawwakin dabbobi kala-kala sai dai a cewar Muhammad Jibril Amma Adam masanin tattali da adana kasusuwan da ake tonawa ya ce yana da kyau a tattala waɗannan kasusuwan dabbobin inda ya ƙara da jan kunnan al'ummar jihar ta agadas da su yi kishin wannan arzikin da Allah ya ba su kasance cewar dabbobi ne masu ɗimbin tarihi da ƙasashen turawa ke zumuɗin zawa ganin su. To dabbobin nan da ake ganowa tun lokacin da teku ta bi na su da shekara dubu da wani abu. Kama a yanzu ana samun inda ake samun kamar su ana samun krokodil kada haka ana samun dinosaur ana samun kasusuwansu. To yanzu problem kin da suke da mutane ke zuwa suna taba kasusuwan. duka inda suke ko ina bangaret ne ko ingel daga nan har zuwa bilma duk inda suke an riga an yi repertorians an san da zaman su abubuwan nan kenan abin da muke so da mutane su bar tabawa in sun gani ma su bar tabawa an san da zaman su su zo su hudi in sabon gani ne sai a je a gani a san yadda za a tsire shi kuma abu ya zamanto cikin daji ne akwai masu kula da su amma ba su da halin da za su yi zamna wurin inda yake abin da yake lalata su wannan daukar da ake musu a gusa abin daga wurin shi tun da yanzu in wani kada ne maimakin mutum ya zo ya hudi a huddo shi tun daga kan shi har wutsiye shi sai mutum ya hudda wani kashi na wutsiye ko kawahun kenan gobe an je an huddo shi tun da hudda ba gauga gare ta ba a hankali ne ake aiki akwai prodi da ake sawa a yi aiki a hankali a huddo shi yanda yake Al'ummar jihar Agadesa sun goyi bayan gina gidan tarihi a Agadesa don adana kasusuwan dabbobin ta hakan dai za su san tarihin dabbobin da suka rayu dubunnan shekaru da suka gabata. Bisa Williams tsofar jakadiyar kasar Amurka a Niger a wata ziyarar aiki da ta kawo a agadas ta faɗa mana irin tsarin da kungiyar Niger Heritage da ke birnin Chicago a kasar Amurka ke yi wajen ganin an tattali wannan tarihi na kasusuwan gawawwakin dodon ruwa, kifaye da makadodi da suka sha bamban da na yau. c'était de sensibiliser les gens d'Agadez. Ta suna so da farko a waye kan al'umma Agadez kan batun irin hanyoyin da ya kamata a bi don tattalin kasusuwan dabbobin da suka shafe shekaru dubunnai kamar dodon ruwa da ake kira dinosaur da harshen Faransanci da ma wasu dabbobin da suka rayu cikin ruwa da aka samu a Agadez. Bayan shi kuma suna son tambayar al'umma Agadez ra'ayoyinsu kan batun gina wannan gida na musamman da za a ajiye waɗannan kasusuwan don tattala su wuri kuma da kowa zai iya ziyarta. ta kamar 'yan yawon bude ido yaran agadasu da ma shawarwari ingantattu da za su yi amfani da su wajen gina wannan wuri tare kuma da yadda za a koyar da tarihin dabbobin a makarantu da ma ta yadda wannan wuri zai taimakawa wajen farfado da tattalin arzikin jihar. Saswa un bénéfice economic. Bayan gina gidan tarihi malamai na jami'ar agadarsa su ma sun yi fatan ganin an ba da kyakkyawan ilimin bincike da tattalin tarihi ga ɗalibai kan batun yadda za a zakulo da ma tattalin kasusuwan dabbobin da suka ɓace waɗanda kuma suka yi rayuwa a yankin na Agadas musamman ma a lokacin da teku ta gitta ta Agadas da ke yankin hamadar Sahara lamarin da yasa ake ganin kushewun dabbobi daban-daban da suka rayu dubunnan shekaru da suka shuɗe. Ga dai Ibrahim na tatu shugaban jami'ar Agadas dauke da bayani. Akwai tsahin abu da ake cewa wasu dinosaur, wasu tsahin kihi yau sun ɓace, amma an aka tona ƙasa ana samun su. to wannan samun nasu da ake yi sai a san wannan dinosaur kin wannan kihin wannan krokodil kin yau da shekara dubu nawa suka ɓace to sanin wannan kin tana sawa mu kanmu mu san mu ko suwane ne ta ina muka fito. Gena gidan tarihi a Agadas zai ba da damar tattalin kasusuwan gawawwakin dabbobin saboda barin su a fili ba tare da an adana su ba na sawa su lalace musamman ma wasu ɗabi'u na ɗan adam iska ruwan sama da ma rana na iya tafiya da su. jama'a a nan ne muka kawo ƙarshen shirin a madadin abokan aiki na na sashen hausa na dw da suka dafa na gabatar da shirin takutul amadu ke cewa ma'asallam sai wani makon idan allah ya kai mu za ku shi mu ɗauke da wani sabon shirin.